Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Wani gungun sojoji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Muhammad daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar. amurka da shugabannin ƙasashen afirka da ma sauran sassan duniya na ci gaba da yin allah wadai da juyin mulki a Nijar tare da kira gaggauta sakin bazum hare-haren bamabamai da rasha ke kaiwa na ci gaba da wargaza wuraren tarihi da al'adu na ukraine da kuma kayan hatsi da ke ke su zuwa kasashe masu fama da talauci to kamar yadda kuka ji a kanan labarai a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ta tabbata sojoji a jamhuriyar niger sun hamɓarar da gwamnatin shugaba muhammad bazum a jiya laraba sakamakon mawuyacin halin da suka ce an shiga a ƙasar. forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa sun ce sun yi kifar da gwamnatin Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli Sannan za mu waiwaya baya ku ji wata hira da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya yi da Muhammad Bazoum a game da batun juyin mulki. kasan akwai eh, mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya. A nan Nijar ne A nan Nijar. Tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ga eh. lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi kuri su hana hau mulki. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba har yanzu dai a game da batun. Za ku ji tattaunawar da muryar Amurka ta yi da mai sharhi kan lamuran siyasa Farfesa Buba na Maiwa akan kowane ne Muhammad Bazum. A Najeriya kuwa za ku ji cewa wani kwamitin wucin gadi na Majalisar Wakilan Ƙasar ya nada ya wato da majalisar wakilan kasar ya nada ya fara binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati da aka zarga da cin hanci da rashawa wajen daukar ma'aikata aiki saboda batutuwan da suka taso a baya-bayan nan ba za mu samu damar kawo muku shirin domin iyali ba a yau amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wani gungun sojoji sun yi kirarin hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na ƙasar ajiya jiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdulrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo ƙarshen wannan mulki. sanarwar tashi ta kuma ambaci taɓarɓarewar tsaro da rashin kyakkyawan shugabanci abdulrahman ya ce an dakatar da dukkan hukumomin jamhuriyar haka kuma an rufe kan iyakokin kasar yayin da kuma aka saka dokar hana fita a duk faɗin ƙasar. kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa sojojin sun yi gargaɗi kan shigar ƙasashen waje kana kuma suka ce za su mutunta tare da tabbatar da tsaron lafiyar bazum shi kuma kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa babu tabbacin wurin da bazum yake a lokacin da ake bada sanarwar ko kuma ko shi din yayi murabus sa'o'i kafin nan jami'an rundunar tsaron shugaban kasa sun zagaye fadar ta shugaban kasa a wani al'amari da kungiyoyin nahiyar afirka suka kira yunkurin juyin mulki akan bazum zababben shugaban kasar a halin da ake ciki kuma amurka ta bi sahun shugabannin kasashen afirka wajen kiran da saki muhammad bazum wanda dakarun tsaron sa suke tsare da shi a fadar shugaban kasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a daren jiya laraba ya yi kiran da a gaggauta sakin mohammed bazoum tun da farko sai da blinken ya wallafa a shafin na twitter da aka sabunta zuwa x cewar ya yi magana da bazoum blinken ya ce amurka tana allah wadai da kokarin saba kundin tsarin mulkin nijar da karfin tuwo tare kuma da tabbatar da cewa kawancenmu ya ta'allaka ne da ci gaban mulkin demokuraɗiyya mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro jake sullivan ya fitar da sanarwar da ke cewa amurka ta damu sosai kan abin da ke faruwa a niger ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta ecowas ita ma ta yi allah wadai da abin da ke faruwa inda ta yi kira ga masu yunkurin juyin mulkin da su gaggauta sakin shugaba bazum ba tare da wani sharaɗi ba sanarwar ta ecowas ta kuma sha alwashin hukunta waɗanda ke da hannu a yunkurin da ke barazana ga lafiyar shugaban ƙasar da iyalansa da jami'an gwamnati da ɗaukacin al'ummar ƙasar sauran waɗanda suka yi allah wadai da lamarin sun hada da shugaban kungiyar kasashen afirka ta au faki muhammad sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kasar faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka wacce kuma yanzu haka take da sojoji kusan 1,500 a kasar ta nijar suna taimakawa gwamnati a yaƙi da kungiyar is hare-haren bama da rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na ukraine da kuma kayan hatsi da kir ke jigilarsu zuwa kasashe masu fama da talauci a jiya laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ba sabon ba a kan ukraine a cewar hukumar kula da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco tun lokacin da aka fara yakin a watan fabrairun shekara ta 2022 an lalata akalla wuraren al'adun ukraine hudu ciki har da wuraren ibada ɗari da goma sha bakwai ya kamata wuraren addini su zama wuraren ibada ba wuraren yaƙi ba in ji ni har sa'ad daraktar ƙungiyar haɗin kai ta majalisar ɗinkin duniya a jawabinta ga majalisar madalla kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Ta tabbata sojoji sun yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli bayan da aka shafa tsawon wunin jiya cikin halin rudani inda wasu sojoji da suka bayyana a kafar talabijin mallakar gwamnatin kasar suka ba da sanarwar kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulki sakamakon mawuyacin halin da suka ce an shiga a kasar. kawo yanzu dai kwamitin sojin da ya karbi madafin iko bai bayyana sunan mutanen da ke jagorancinsa ba wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai Nous, de défense et de sécurité, Sojojin waɗanda suka kira kansu mambobin kwamitin tsirar da ƙasa wato Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie CNSP a takaice sun ce sun kifar da gwamnatin Nijar a jiya Laraba 26 ga watan Yuli sakamakon lura da abin da suka kira taɓarɓarewar sha'anin tsaro da mawuyacin halin rayuwa da na matsin tattalin arzikin da ake ciki a ƙasar. rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues. Suna masu ba da tabbacin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da nishar ta saka wa hannu, haka kuma za su kare mutunci da lafiyar hukumomin da suka hambarar daidai da ƙa'idodin 'yancin ɗan adam. Sanarwar sojojin na CNSP wacce Kanal Amadu Abdurrahman ya karanta ta kara da cewa sun rusa dukkan hukumomin da ke da alaka da jamhuriya ta bakwai sun kuma umarci sakatarorin ofisoshin ministoci su ci gaba da gudanar da lamura yayin da suka buƙaci abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa da kada su yi shishigi a harkokin cikin gidan Nijar. Iyakokin ƙasar za su kasance rufe daga jiya Laraba sai yadda hali ya yi, sannan an kafa dokar hana fita daga karfe goma na dare zuwa biyar na safe in ji su. Da sanyin safiyar jiya Laraba 26 ga watan Yulin 2023 ne wasu dogarawan fadar shugaban kasa a ƙarƙashin jagorancin janar Omar Chani suka yi garkuwa da shugaba Muhammad Bazum a gidansa. sannan suka hana ma'aikatan fadar shiga ofisoshinsu haka kuma aka tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban kasa da na talbishin mallakar gwamnati lamarin da ya sa zargin yunkurin juyin mulki ya ƙara ƙarfafa a wajen jama'a kafin bayyanar sanarwar sojojin na cnsp jama'a sun yi zanga-zangar goyon bayan shugaba muhammad bazum a biranen yamai da zandar da tawa a daidai lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancen mrn masu rinjaye suka fitar da sanarwa domin ƙalubalantar yunkurin kifar da zababben shugaban kasa wata tawagar jami'an hukumomin najeriya a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ecowas ta iso birnin yamai a yammacin jiya waɗanda suka yi mahaɗa da shugaban jamhuriyar benin patrice talon da ake sa ran zai shigo a wannan alhamis domin duba hanyoyin sulhu sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sulamun mana barma shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga karashen labaran duniyar a yau alhamis sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana yiwuwar new zealand da sauran kasashe su shiga cikin yarjejeniyar tsaro ta aukus haɗin gwiwar da kan iya haifar da bacin rai ga babbar abokiyar ciniki ta wellington a wato china kofa a buɗe take ga new zealand da sauran abokan hulɗa su shiga kamar yadda suka ga ya dace da ci gaba in ji blinken yayin da wellington ke da bada haɗin kai kan abubuwan da ba na nukiliya ba ne yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin australia da burtaniya da amurka prime minister new zealand chris hipkins a jiya laraba ya ce kofar new zealand a buɗe take don tattaunawa game da yiwuwar rawar da za ta taka a aukus muddin ba ta da alaka da samar da jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya new zealand ba ta da makaman nukiliya tun tsakiyar shekarun 1980 maimakon haka da alama jami'ai suna neman haɗin gwiwa kan fasahohin tsaro kamar na'urar sadarwa ta yanar gizo da bayanan sirri da makamantansu waɗanda suka faɗa ƙarƙashin yarjejeniyar ta aukus da ake kira gimshiki na biyu shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya gana da ministan tsaron rasha sergei shoigu a jiya laraba Shego ya kai wata ziyara da ba sabon ba a kasar da ke ware inda bangarorin biyu suka yi alkawarin inganta dangantakarsu kamar yadda kafar yada labaran gwamnatin kasar ta ke ne ta ruwaito rahoton ya ce shegu ya miƙa wa kim wata wasiƙa daga shugaban rasha vladimir putin kim kuma ya gode wa putin da ya aika da tawagar soji karkashin jagorancin shegu inda ya kara da cewa haduwar ta kara dangantakar diplomasiya tsakanin su labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin wata ziyara da ya kai jamhuriyar Nijar a baya, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha ya yi hira da shugaba Muhammad Bazum a fadarsa inda suka tattauna a kan batutuwa da yawa ciki har da yadda aka so a hana shi hawa mulki kafin ma a rantsar da shi da kuma juyin mulkin da ake yi ko kuma aka yi a wasu ƙasashen yammacin afirka. excellency a kwanakin nan ban sani ba in tashi tashen hankali da yunkurin juyin mulkin da aka yi a su mali su gine su sudan da sauransu yana da tasiri da wannan tashin hankalin da muke magana kana jin me yake janyo dawar yunkurin an nan ma nijar kwana biyu kafin ka hau kan karagar mulki an yi yunkuri shin wannan yunkurin mako na kan tukuna nan me ka game da shi ka san akwai eh, mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiya. a nan nijar din a nan nijar da tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki eh. ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi kuri to hana ni hau mulki dan ka gaba da wannan abin ba san kai ne aka so ayo jiyo mulki ko wanda zai fita ne Mahmud Yusuf ne <laughs> wanda zai ta yi shi ya riga ya gari ko an mishi juyin an mishi juyin mulki shi eh, asarar tashi eh, kuma da abun da zai kasance ba ɗaya ba ne ni ina abun a matsayin juyin mulkin da aka so a mini kafin ma a hau mulki juyin yan siyasa ne ne ko na soja ne eh, to na soja ma ya rabuwa da siyasa ka san wannan al'amarin watakila amma ala kulli halin ta wannan abun yana bayan mu ne wata na bakwai ina mulki kuma yan nijar sun fara gane kowa nike kuma ko mace ce niyya ta to sauran kasashen da ake wannan abu eh, yake faru in ka a gine alal misali na'am mulki aka yi saboda wanda yake mulki shi ma ya juyi mulki ganin nake babu wata mafita a gini. in ba irin wannan juyin mulki saboda mutumin da aka zaɓa hmm. in ma mun yarda an ce zaɓen shi ne aka yi don ainihi ya shekara goma doka ta tilasta shi ya bar mulki amma ya yi zama hmm. da ƙarin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe-kashe mutane wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi hmm. ni haka nake kallon al'amari ni kuma duk wanda ya yi amfani da ƙarfi ya zamna baya da kowace shari'a hmm. in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka yi sanadiyar juyin mulki amma abinda muka so da soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki ko ya kamata su ɗaya da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tabarfin demokrasiyya saɓani da wannan kagan sun so su masu tsaya a nan wato ba za su bar mulki ba kenan za sun ɓace mulki kuma za su rike shi da ƙarfi sudan dama da aka juwa mulki wa'anda aka kada ba su saka ba wa'anda suka zo ba su rike gaba daya ba sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan abin nasu bai tasiri ba har yau ana cikin wannan matsala dole in tambaye ka wannan tun da wanda ka gada ya sauka mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun muhammadu isu cikin harkokin gwamnati kamar yana da tasiri yana sa a abubuwa a yana naɗe da sauransu a cikin gwamnati ka san makiyayen mu suna bakin ciki da ba mu samu matsala tsakanin mu da muhammadu isufu kuma shi suke wai in suka yi wannan maganganun ko ko za su bata tsakanin sun ce ma akwai jam'iyyar mata tarayya ta rabu gida biyu kana rike da ɗaya yana rike da ɗaya wannan duk fatar su ce suke za su gani za mu je congress amma suna nuna misalin kana da ɗansa ministan mai don mai haram ne ba a yana dashi na naɗa shi don ya ƙure ba don yana dan isufu ba don gwanintansa don gwanintansa kuma don yana dan isufu duka duka wannan ba haramu ba ne duka halal ne kuma na yi shi ne nike da incin wannan kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nike gani ya dace aliyu mustapha sokoto kenan a wata hira da ya yi da muhammad bazum a baya Har ila yau game da batun masanin harkokin siyasa da harkokin yau da kullum Farfesa Buba na Maiwa na jami'ar Cik Anta Diop da ke kasar Senegal shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da juyin mulkin da aka yi a Nijar a wata hira da babban editar sashen Hausa na muryar Amurka Grace alhera Abdu. Lalle gaskiya ne al'ummar Nijar suna bukatar shi saboda ba a zargin shi ko kuma in ce idan suka tsaya suka kamar kwatanta shi da shugaban kasa wanda shi ya ɗauki wurin nashi to yanayinsu ya ɗan sauya wato ba ya da tsananin iko kamar wanda yake gaban shi wanda ya ɗauki wurin nashi to wannan 'yan Nijar suna yaba mishi bisa ga kan haka to amma me yasa na ce saboda kuna kallo daga nesa abin da yake faruwa shine cewa shi shugaba bazum wato tsohon shugaban kasan bai saka mishi ragama ba ta iko domin kawai shi ya ja iko kamar yadda ya kamata wato ya mishi tarnaki kenan ana ganin cewa ma tunda an yi zargin shi ba zumkin da cewa da ba shi bane yake iko tsohon shugaban kasan ne yake iko hata kai inda shi kan kan shehu ce ana so a haɗa su ne a gama su wato eh, eh, kada su fahimci juna har ya ce ma to wa'anda suke faɗin haka nan kin to ai za su ji ma saboda tsakanin shi da tsohon shugaban ƙasan wato ta ba ta ji kanwa to amma duka da haka mutane dai suka ci gaba da cewa da ba zumkin wato baya da yuka baya da nama menene ya sa ka faɗa ka kuma ka bayyana cewa shi shugaba ba zum mutum ne wanda mutane suke yaba kyawawan halayen shi halin farko na shi na kirki shine cewa bazum ya sata wato ya shiga baitul mali ya shiga baitul mali ya dauki kudin jama'a ya je ya rubuta da su kamar yadda wanda ke wanda ya riga shiga wurin yake yi na faɗi na ce wanda ya riga shi ya rubuta da kudin jama'a na biyu mutum ne wanda ba ya da riko za ka yi faɗa da bazum girsa alheri abu amma minti biyu ba haka na shi ya manta kafin ya faɗa sai dawo yana wasa da kai ma wato baya da riko na uku halin shi na muhimmanci shine cewa mutum ne wanda idan ka ciyo kan shi ka ce mishi wane zo mu yi kaza aka samu ka ciyo kan shi ya yarda to kai da ka ce mishi zo mu yi kazan za ka dawo bisa ga abin da kai kace aje a yi shi bai dawo ba ya fata shi ya dire eh kai kai fa ce mishi muje to kai da ce mishi mujan za ka dawo amma shi fa ya tafi to na uku eh, na hudu yana da ladabi da biyayya wannan ladabi da biyayya da ke gare shi shi yake sa wata rana ma yan Nijar ba su ganewa kamar ya ce wannan hori ne kuma ya dawo ya ce wannan baki ne wato in ya ce hori ne to wani ya gamu da wani wanda shi yana jin kunyar mutunan nan mutunan na jamshi a ah, abin nan ba hori bane baki ne alal misali a zamanin da aka yi juyin mulki na eh, shekara dubu daya da dari tara da kasa'in da shida a zamanin na yana minista na harkokin ƙasar waje yana paris dai Allah wata da wannan eh, juyin mulki da janar Ibrahim Ba'ari mai nasara ya yi. to daga ba sai tunda hajjaye ma wanda ma ya shiga cikin gwamnatin wannan Ibrahim Ba'ari mai nasara mutum ne wanda baya da wuce. to sai daga baya gashi ciki to mutane da ba su san abin da yasa aka yi haka saboda jam'iyya ce ta aika shi a can saboda tsananin ladabi da biyayya shi ya yarda ya je shi to amma wa'annan ababen da na faɗa ni akwai abu hudu kuma da ya zamanto ba su da kyau a wajen shi shi ne na ɗaya wato bai kama komi da muhimmanci ba komi yakan ɗaukan shi kamar eh, sama-sama hakan ga wato bai kama shi da muhimmanci yakan maida shi abin wasa na biyu shine cewa da a gare shi wanda ya hira da shi na shi shine yake da gaskiya alal misali kamar ke in kika je kika hira da shi har ya gamsu da wannan hirar ba na ce miki ya tafi ba ko sai dai ke ki dawo to in ya haɗu da wani can gaba wanda za a gaya mishi da ba haka ba ne to za a yarda da wancan kin na hudu na uku filifa shine cewa da mutum ne wanda in ya fara magana duka duka minti biyu ne yake sa abin da yake faɗi daga bayan fa abin da za a biyo to akwai kaɓa sosai a cikin maganganun da yake me yasa ka ce haka madalla wato idan a gaban shi akwai mutane wanda suke taɓa mai wannan halin shi ne wanda ni na yarda da hakan na ga hakan tunda na yi zama tare da shi na karance shi cikin ɗan lokaci kalilan da na karance shi wato mutum ne wanda muddin ya zamanto akwai mutane wa'anda ke gaba gare shi suna taba mishi to rikice yake idan ya rikice to bai san abin da yake hoto a cikin bakin shi ba to abin da hutu kuma ya faɗe shi na hudu shine cewa baya da rikon sirri idan ka zo ka gaya ma bazum ka ce bazum wannan abun ga wanda shi ko bai dauke shi da muhimmanci ba kamar na hudu can wajen to sai ya zama to yana yaɗa shi to amma kana ganin ya zama ya ina zuwa wannan abin ya zama to kuma asirin kasa ma yana iya bai dauke shi da muhimmanci ba sai ya zo kawai yana yana yada shi ko ina mutane suna shi to wato gulman bakin yan siyasa na ashe ba za a gaban shi ba kenan tunda dai in ka faɗa zai gaya ma wanda ka faɗa cewa ga abin da ka faɗa ba za a yi cin diddigen juna ba a gaban shi a inda abin baya da muhimmanci shine cewa a wajen sirrin ƙasa yana iya sa sirrin ƙasa cikin titi kamar yanzu idan ya zama suka yi hira da wani shugaban ƙasa can wajen nan to yakan iya faɗi abin da wancan shugaban ƙasa ya faɗa mishi ko da abin sirri to ka ji dalilan da su jami'an sojojin nan da suka juyi suka bayyana na dalilin yin juyin mulkin ya kake ganin bayanan wannan kowa ya faɗe shi a jamhuriyar nijar irin ababen nan da sun ka faɗi sun ka zana nan da su suka yi wannan juyin mulkin an faɗe shi sosai wato amma ba laihin bazum ba ne laihin yan jam'iyyar shi ne kuma abu ne wanda suka yi gadon shi tun da tsohon shugaban ƙasa wato rubda ciki da dukiyar jama'a wannan kowa ya san da haka shi ma kankan shi bazum ai ya taba hutowa a yace idan aka je aka dibi mutum hamsin wa'anda ke kurkuku dangane da cewa da sun yi rubutu da jama'a da kayan jama'a ko kuma sun yi arziki ta hanyar da ba haka ba arba'in ɗin bisa hamsin yace kan jam'iyyar su yanayin cewa da eh, iko na kwarai wannan babu shi kuma ga yanayin tsaro ya taɓarɓare maimakon su tsaya su fuskanci yanayin tsaro a jamhuriyar Nijar a'a kullum sai suna nan suna takula makwabta tun ba kasar mali da kasa burkina faso ba suna cewa wai irin matakin da kasar burkina faso da mali suke ɗauka wato bai cancanta ba ba daidai ba ne suna su nan daidai alhali kuma kowace rana da allah ya yi akwai yan nijar wanda ke rasa rayukansu akwai yan nijar wanda ake zuwa amshe ma dukiyarsu akwai yan nijar wanda ake zuwa amshe ma bisashensu akwai yan nijar da aka dora ma jangali yan ta'adda suka dora masu jangali suna biya ga wasu limammai wasu baruma ko in ce wasu eh, hakimai ana kama su ana yanka su. to an jima a shirin na hantsi za ku ji ci gaban wannan hirar yanzu kuma za mu leƙa najeriya Kwamitin wucin gadi da Majalisar Wakilan Ƙasar ta naɗa ya fara binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati bayan da aka zarge su da yin almandahanar ɗaukar ma'aikata aiki da kuma karya tsarin biyan albashi na ma'aikata. To sai dai masana harkokin gudanar da mulki na cewa an daɗe ana bincike amma baya tasiri. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Majalisar ta ɗora wa kwamitin nauyin binciken zargi da ake yi cewa ba a bin tsari wajen ɗaukan ma'aikatan gwamnati inda ake ganin akwai zamba, cin hanci da rashawa da kuma cin zarafi ta fannin yin amfani da kuɗi. Shugaban kwamitin wanda ke wakiltar mazaɓar fancin kanke kanam ta jihar Filato Yusuf Adamu Gabdi ya bayyana wa muryar Amurka cewa kwamitin zai aiki tuƙuru wajen binciken ma'aikatu da hukumomin gwamnati sama da ɗari takwas. Abubuwa da yawa muna duba duba yadda najeriya ta samu kanta cikin wani yanayi na abin tausayi wurin tallafawa matasa 'ya'yan najeriya maza da mata wanda ya kamata su samu aikin yi da gwamnati aikin yi kamar su al'amari da ya shafi aikin gwamnati da kuma wasu ayyukoki mutane na kuka wurin sun yi karatu amma yanayin samun aiki kullum a najeriya daɗa yawa take masu neman aiki ba raguwa ba so ina amfanin karatu ya sa wasu 'ya'yan najeriya suna ga babu amfani ma su je makaranta su yi karatu to yin hakan ba wai rashin kuɗi ne najeriya take da shi da ta dace ta ɗibi ma'aikata ba abin shine harkan cin hanci da rashawa da ke cikin hukumomi na ma'aikatoci na najeriya ma'aikata sun kai kusan 800 shine abin da yake damun mutane wurin a ɗibi aiki wani ya ba 'yan uwan shi da matan shi da kannoyin shi bai ba mutane talakawa 'yan najeriya da ya kamata a ba su ba ko da suna da takardun da ya cancanci wannan wanda ya saba wa dokan najeriya wurin ganin an daidaita ɗiban aiki tsakanin wannan jiha da wancan bai kamata ko da zai fi a samu ya fi na tashin hankali ba to sai dai da masani a tsangayar zamantakewan dan adam da gudanar da mulki abubakar aliyu umar ya ce dole majalisa ta sauya irin salon bincike da ta daɗe tana yi ya za a ce wani kwamiti kwamiti ɗari nawa aka kafa tun daga lokacin obasanjo zuwa yau an kafa kwamitocin nan ba su da iyaka rahoton me aka gano me aka ce ba wanda yake sani kuma ba ka da damar ka bibiya ka san me wannan rahoto ke ciki wanda aka kama da laifi mutum nawa aka ce an kama da laifi kuma an kai su wurin hukuma an hukunta su babu saboda haka kawai wannan wata sharholiya ce za a sake yi kamar yadda aka saba amma ba wani tasiri da wannan kwamiti zai yi ai an dade ana ruwa kasa na shanyewa amma da ɗan majalisa mai wakiltar mayama da koko bese na jihar kebbi salisu garba koko ya ce wannan bincike abu ne da zai haifar wa ƙasar ɗa mai ido ko ko lokacin da gwamnati tana kan mulkin mulkinta wadda ka ce ana wannan bincike lokaci-lokaci idan ka samu korafi wasu ka yi kuka cewa ya kamata a ɗauki mutanensu ba a kowa ba a jiha kina wata mata ɗauki mutum ɗari biyu amma sai a ga wata jiha ko mutum guda ba a ɗaukar ga wannan jihar ba to irin wannan koke-koken ko gwamnatin kan mulki tana bisa mulki kan mulki ana bincike a gane wa'annan mutum domin a daidaita a daidaita juna don abuwa kasar ta tafi daidai shin an yi abin bisa kan ka'ida an yi daidai sannan kowane bangare ya samu wakilci kafin wannan kwamiti ya fara bincike majalisar ta amince gwamnati ta ɗaga takunkumi da ta dora a fannin ɗaukan ƙanana da matsakaitan ma'aikata a hukumomi da ma'aikatun gwamnati saboda a kawo saukin wahalhalu da matasa marasa aikin yi ke sha a ƙasa kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ta a takaice wani gungun sojoji sun yi ikirarin hambarar da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum daga kan mulki a wata sanarwa a gidan talabijin na kasar ajiya Laraba. Kanal Ahmadu Abdulrahman wanda aka nuna zagaye da wasu sojoji tara yana karanta sanarwar ya ce mu dakarun tsaro mun yi matsayar kawo karshen wannan jamhuriya a halin da ake ciki kuma amurka ta bi sahun shugabannin kasashen afirka wajen kira da saki muhammad bazoum wanda dakarun tsaronsa suke tsare da shi a fadar shugaban kasa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken a daren jiya laraba ya yi kiran da a gaggauta sakin bazoum yayin da tun da farko kuma sai da ya wallafa sanarwa da ke yin allah wadai da wannan al'amari da ke faruwa Hare-haren bamamai da Rasha ke kaiwa na yin ta'adi sosai a wuraren tarihi da al'adu na Ukraine da kuma wasu kayan hatsi da ke ke su zuwa kasashe masu fama da talauci. A jiya laraba ne aka bayyana barnar wadda ta yi kamari a yayin wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ba sabon ba a Ukraine. a yau alhamis sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana yiwuwar new zealand da sauran wasu kasashe su shiga cikin yarjejeniyar tsaro ta aucos haɗin gwiwar da kan iya haifar da ɓacin rai ga babbar abokiyar ciniki ta wellington wato china To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen mu na wannan lokacin sai kuma can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk na da ya taya na gabatar da shirin da Dadi balawai wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu jona ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.